Yayin wannan bikin yaya matasa da suka ci gajiyar tallafin wanda ya gudana a ɗakin taro na motsa jiki a jihar Bauchi, matan shugaban ƙasa Aisha Buhari ta ce tun kama ragamar mulkin shugabancin na APC ta sha alwashin taimakawa matasa da mata a dukkanin faɗin Najeriya ta hanyar koya musu sana'o'i da kuma ba da tallafi. Sannan ta yi tsokaci kan alfanun neman ilimi musamman ma ga ilimin 'ya'ya mata. Dole mutum saboda ya ce sannan ta kara da jan hankalin shugabanni da su masu ci gaba da taimakawa a mataki daban-daban don taimakama al'umma shi ma a nashi jawabin gwamnan jihar bauchi ma abubakar a wajen taron ya yi godewa mawar gidan shugaban kasa kan irin kokarinta da taimakawa matasa da take yi ya ce su ma suna da shiri mai kyau don taimakawa marasa karfi don ci gaban al'umma baki daya. cewa wannan shiri ba ƙaramin zai kawo wa ɗin al'ummar wannan jihar samu ba ita ma ana ta jawabin matan gwamnan hadiza emi abubakar ta buƙaci jama'a da su ci gaba da ba su goyon baya akan irin ayyukan na alheri ako da kuma irin shirye-shirye da tsare-tsare na gwamnati don samun zaman lafiya da yalwar arziki mai ɗorewa daga bisani aisha buhari ta rabawa waɗanda suka sami nasarar koyon sana'o'in takardun shaida irin sana'o'in da suka haɗa da runin shadda da yin turare irin na gargajiya da taliya da makaroni da kuma kuskus da dai sauransu daga ƙarshe waɗansu daga cikin matasa matasan da suka ci gajiyar wannan sana'o'i sun gode ma Aisha Buhari da taimaka musu ta fannin sana'a masu rawar al'adun gargajiya sun ƙara ma bikin armashi. Ƙarshen rahoton kenan Adamu Shehu labaran Liberty daga Bauchi.